نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أرضه وسمائه وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في وانا bayan haka yan uwa na musulmi ina mana السلام عليكم ورحمه الله على الحقيقه yana daga cikin mafi girman ni'ima da Allah madaukakin sarki yayi mana kasancewar mu musulmi domin ni'ima ta musulunci ita ce mafi girman ni'ima da Allah madaukakin sarki ya arzuta mu da ita ita ce ni'imar da Allah ya ce al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan a yau na cika muku addinin ku gare ku kuma na cika muku ni'imata gare ku sannan kuma na yardan muku musulunci ya zanto shi ne addininku sannan bayan ni'imar kasancewar mu musulmi ni'ima ta biyu ni'imar kasancewar mu a cikin al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam domin annabi sallallahu alaihi wasallam shine mafi girman annabawa kuma shine cikamakin su kuma shine mafi garga cikin halittun Allah gaba daya sa ita ce mafi ficiyar al'umma wadda babu wata al'umma a doran ƙasa da ta fita da aka ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah ko ne fita al'umma da aka fitar da ku aka fito da ku cikin sararin duniyar nan domin mutane kuna yin imani da kuna umarni da kyakkyawa kuna hani daga mummuna sannan kuna yin imani da Allah manzo Allah sallallahu alaihi ya faɗa cikin hadisi ingantacce yace antum tufuna 70 ummatan antum afdaluha wa akramuha ala Allah ku wannan al'umma ta annabi Muhammad ku ne cikon al'umma ta 70 a cikin duk al'ummomi da suka wuce baya 69 ku da aka cika 70 din da ku ku ne mafiya falala ku ne kuka fi daraja a wurin Allah sama da sauran don haka ne ma ubangiji ta'ala ya sanya mu mu zama shaida a kan sauran al'ummomi gaba ɗaya Allah maɗaukakin sarki ya ƙaddara al'ummar annabi Muhammad ta zanto shaida a kan kowace al'umma da ta shuɗe baya a ranar tashin kiyama don haka Allah ce wa ka kazalika ja'alnakum ummatan wasafa litakunu shuhada a nas wa ya kunar rasulu alaikum shahida mun sanya ku ku zanto al'umma zaɓaɓɓu? dan ku zanto masu ba da shaida akan mutane kuma dan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da shaida akan ku ma'ana ranar tashin kiyama kenan kuma dan haka Allah madaukakin sarki ya faɗa cikin littafin sa ajina min kulli ummatin bi shahidin wa ji'na bika ala ha'ula'i shahida fa kaifa yaya halin mutane zai zama ranar tashin kiyama idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin idan kowace al'umma muka zo mata da mai ba da shaida kanta ta ina bika ala haula'i shahida kai kuma wannan annabi muka zo da kai dan ka zanto mai ba da shaida akan al'ummarka kaga da wannan aya ta cikin suratul nisa da waccan ta dazu ta cikin suratul baqara dukkan su suna nuna al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ne shaida akan al'ummomi sai hadisi kuma ya tabbata cikin sahih bukhari wanda manzon Allah ke cewa za a zo da annabi Nuhu alaihi salam a gaban Allah ranar tashin kiyama a zo da al'ummarsa ubangiji ta'ala ya tambayi annabi nuhu ba wai dan ya jahilci me yake ciki ba yace shin ka isar da manzancin da na dora maka zuwa ga mutanenka annabi nuhu zai ce eh na isar ya ubangiji sai kuma a tambayi al'ummarsa shin annabi nuhu ya isar muku da sakon da aka aiko shi da shi zuwa gare ku ko bai isar ba sai su ce ma za a min basirin wala nazir ba wani manzo da muka gani ba wani mai gargadi da muka gani sai Allah madaukakin sarki ya tambayi annabi nuhu na tambaye ka kace ka isar su kuma sun ce baka isar ba wane ne shaidar ka akan cewa ka isar da manzancin sai annabi nuhu ya ce muhammadun wa ummatu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da al'ummata su ne shaida akan na isar to sai a kiraye mu sai mu ba da shaida akan annabi nuhu ya isar ita ko shaida tana ginuwa ne akan idan ka ji ko ka gani ko ka haɗa ji da gani a gaban ka abu ya faru sai ka ba da shaida gurgurdan yadda ka ji ko ka gani to amma mu mai zamani da annabi nuhu alaihi salam ba amma tare da haka shaidar mu cewa ya isar karbabbiya ce don mun karanta alqur'ani mai girma mun ga irin gwagwarmayar da annabi nuhu alaihi salam ya da mutanansa da ɗauki ba daɗin da yi tattare da su wajen isar musu da musulunci aka fihim alfa sanatin illa 50 aman shekara dubu babu hamsin yayi ɗari tara da hamsin yana wa'azi ba wani zarfin zaman da zarfin makan da annabi nuhu bai amfani da shi ba ya kira su da rana ya kira su da dare ya kira su ɗaiɗaiku ya kira su cikin taro yayi asirrance yayi yi a bayyane qala rabbi inni da'awtu qaumi laylan wa nahara falam yazidhum du'a'i illa firara wa inni kullama da'awtuhum litaghfir lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim واستغشوا ثيابهم وأسروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا wannan duka a jumlace wato abinda annabi nuhu kenan yayi ta amfani da shi na lokuta da zamanna mabambanta juna wajen gamsar da mutanensa mun karanta a qur'ani mun gani abin nan da qur'ani ya sanar da mu da shi zamu dogara wajen yin shaida ga annabi nuhu ranar tashin kiyama to wannan duk abu ne da ke nuna fifiko mu al'ummar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to kaga bayan ni'ima ta musulunci da Allah ya mana to kuma sai aka mana ni'imar kasancewar mu a musulmin ma cikin al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to wata ni'ima kuma ɗoriya akan wannan wadda tana tare da wannan bayan an yi ka musulmi ko bayan Allah ya yo ka ka kasance cikin mabiya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni'ima kuma mafi girma ɗoriya akan wannan a cikin waɗanda suke da awar bin annabi Muhammad Allah ya sa ka cikin ahlus sunna domin idan Allah ya sa ka cikin ahlus sunna ma'ana baka tare da bid'a kenan to ita kanta wannan ni'ima ce wadda take mafi girma cikin ni'imomi domin su ahlus sunna su ne waɗanda ba su da wani suna ɗin sai ahalus sunna kuma dalilin da yasa aka sa musu suna ahalus sunna dan su ɗin ahalus sunna ne ma'ana ba su da wani abin bi sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sukan kalli annabi sallallahu alaihi wasallam a bangarori daban-daban a matsayinsa na shugaba su yi koyi da shi in sun samu shugabanci a matsayinsa na mai ibada su yi koyi da shi wajen ibadarsa a matsayinsa na kwamandan yaki a filin daga da ya jagoranci al'umma a filin badar da uhudu da sauran yaƙe-yaƙe su yi koyi da shi in sun samu kansu a wannan halin a matsayinsa na mai saye su yi koyi da shi yayin da za su saya a matsayinsa na mai sayarwa su yi koyi da shi yayin da za su sayar a matsayinsa na siriki da ya aurar sai su zama kamar shi a matsayinsa na siriki da ya auro a gidan wani yaya ya ma'amalanci wanda ya auro a gidansa sukan kalla annabi sallallahu alaihi wasallam ta dukkan bangarorin rayuwarsa kuma su yi kokarin yin koyi da shi a cikin kowane abu iyakacin yin su sai fa abin da suka kasa da wuya kace ga wani mutum abin da duk annabi sallallahu alaihi wasallam ya a rayuwarsa ya samu cin nasarar aiwatar da hakan ɗari bisa ɗari amma abin da malamai suke cewa fatashabbahu in lam takunu mithlahum inna tashabbuha bil kirami falahu ku yi kokarin kwaikwayon su ko da ba ku zama su ɗin ɗari bisa ɗari ba domin kwaikwayon mutum na gari wannan tsira ne kuma rabota ce to wannan kasancewar ka ahlus sunna ba karamin riba bace ba to wani da dama idan sun ga an ce ahlus sunna kan mutane kan daure su wane ne ahlus sunna bayan kasancewar mutane musulmi dan me kuma za a zo a cewa mutum kuma wani ahlus sunna ba dauriya akan sunansa musulmi alal hakika suna na musulunci ko suna na imani shine babban kambe wanda alqur'ani ya bayyana hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama suka bayyana huwa sammakumul na min qablu wa fi hadha liyakuna ar-rasulu shahidan alaykum Wata kunu wa takunu shuhada'a 'ala an-nas faqimu as-salata zakata wa tasmu billah huwa mawlakum fa ni'mal mawla wa ni'man nasir annabi sallallahu alaihi wasallam yayi da'awa ta musulunci da da'awa ta imani sahabbai za su zo su tambaye shi ko wani lokaci mala'ika ya zo ya tambaye shi ya ce da shi menene musulunci manzon Allah ya bayyana menene imani manzon Allah ya bayyana a wafdu ban abdul qais suka zo suka tambaye manzon Allah menene musulunci ya bayyana mutane da dama duk sun tambaye shi ya bayyana musulunci ya bayyana imani da haka da sunan musulunci da imani ne sahabbai suka rika kiran junansu kuma suka rika mu'amalanta juna da su amma bayan annabi sallallahu alaihi wa sallama ya bar duniya to sai ya kasance an samu waɗansu mutane waɗanda san rai yayi kaka gida a cikin zukatansu waɗansu kuma jahilci sai san rai din nan da jahilci ya gasu wajen ɗaukan wani salo na addini duk da suna kiran kansu suna musulmi amma suka ɗauki wani salo na addini suka ɗauki wani salo na fahimtar addini saɓanin yadda annabi ya koyar da sahabbai saɓanin yadda su sahabban annabi din suka koyar da zarata cikin cikin almajiransu tabi'ai kenan da tabi'u tabi'ina to irin waɗannan mutane da suka rika fitowa waɗansu su ɗauki addini da zafi sama da yadda ake bukata waɗansu kuma su ɗauke shi da sanyi sama da yadda ake bukata waɗansu su hukuntar da hankali su mayar da hankali shi ne abin bi saɓanin abin da nasu ya tabbatar waɗansu dalilai daban-daban suka yi ta sa mutane suka yi ta kaucewa ta farkin da wato ainihin annabi sallallahu alaihi wasallam ya mutane akai to amma kar ku manta dukkaninsu suna kiran kansu da suna musulmai alal misali mutanen da suka ɗauki aƙida ta shi'anci suna kiran kansu suna musulmi ko ba za su yarda ka kira su da wani suna ba musuluncin ba amma idan ka kalli aƙidar su da suka gino a kanta, sai daga ciki akwai zagin sabon annabi sallallahu alaihi wasallam akwai zagin iyalan gidan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da dai sauran abubuwa waɗanda suke munana wanda suka sha bamban da ainihin musulunci din tsantsa haka mutanen da suka ɗauki mu'tazilanci su kuma a cikin aƙidar su akwai gina waɗansu aƙidu wanda sun ci karo da Qur'ani sun ci karo da hadisi sun ci karo da yadda annabi ya koyar da addini kaga su ma amma duk da haka suna kiran kansu suna musulmi haka idan ka ɗauki khawarij haka idan ka ɗauki alƙadariya haka idan ka ɗauki murji'a haka dukkan waɗansu ƙungiyoyi wanda yanzu ba lokaci ne na kawo salsalar tariha tarihansu da kuma bayani ko sharhin waɗansu daga cikin munana aƙidinsu ba amma dai dukkaninsu kowa ba wanda ya yarda cewa shi ba musulmi bane ba kowa yana da aure musulunci ne hasali ma kowane ɗaya cikin bangarorin gani yake ma shi shine musulmi original one sauran duk yan jabu ne idan ka dauki aqidar shi an ci sai su kaɗai ne musulmi duk wanda ba ɗan shi ba musulmi bane ba idan ka dauki aqidar mu'tazilawa haka suke dauka haka idan ka dauki khawarij da murji'a da sauransu to dukkaninsu kuma suna da waɗansu aƙidu ko waɗansu ayyuka ko waɗansu maganganu wanda sun ci karo da zahirin Qur'ani sun ci karo da zahirin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sai wannan ta sa musulman da suka yi ragowa kan tsantsar musuluncin da shi an ci bai shige shi ba ko mu'tazilanci bai shige shi ba ko ba murji'anci da sauran waɗansu bidoyi sai suka bukaci lallai su samu wani kambe da zai bambanta su da sauran to sai suka kalli sauran ƙungiyoyin ko waɗanne galibi ana danganta su ne amma dai zuwa ga mutumin da ya fara kira zuwa ga abin ko zuwa ga siffar aikinsu. in ka ɗauki mu'tazilawa asali ana jingina su zuwa ga wasil ibn Afa al-ghazal wanda wasil ibn al almajiri ne na hasan al-basri wanda ya kirkiro aqidar cewa idan mutum ya aikata kaba'ira kamar idan mutum ya sha giya ko ya zina yace shi ba zai ce masa musulmi ba sannan shi ba zai ce masa kafiri ba wa yana manzila bainal ne domin da musulmi ne da bai sha giya ba da bai zina ba amma kuma da kafiri ne to kuma za a kwace masa sunan imani wa yana manzila bainal ne. shi ba musulmi ba shi ba kafiri ba tsaka tsakiya kenan amma fa ya yarda cewa wai a ranar tashin kiyama kuma huwa mukalladin finnari za a dawamar da shi a wuta to kaga wannan mummuna aqida ce to Hassan al-Basri na zaune yana bada karatu sai aka zo aka yi masa tambaya akan irin irin wannan akida sai ya yi shiru bai ce komai ba don saboda baya son ya bude kofar su suna cikin mutane sai wasu ibn asa sai ya ja gefe guda da aka sake wa hasan basu yi tambaya sai ya bada fatawa yadda ya fahimta cikin addinin musulunci da wannan fatawar ta saba da abin da wasu ibn asa ke so sai wasu bin ata ya ja gefe guda shi ma ya kafa sansani da almajiransa gefe guda yana bada fatawa kishiyar ta malamin sa to a lokacin sai Hassan al-Basri ke cewa i'tazala anna wasil yace wasil ya bangare gefe guda ya tafi gefe guda to daga lokacin duk waɗanda suka bi wasil kan aqidar sai ake kiransu al-mu'tazila wato waɗanda suka bangare suka kyale sauran musulmai to kaga wannan sunan da aka ba su suna ne na me aikin su to haka idan ka ɗauki shi'a sunan da aka ba su suna ne na aikin su idan ta ɗauki ash'ariya sunan da aka ba su suna ne na malamin da ya kirkiro aqidar ake bi dukkan wani wanda yake kan tafarkin da ba na annabi sallallahu alaihi wasallam ba sai ka samu sunan nashi ba na annabi sallallahu alaihi wasallam bane ba ko dai suna ne na wani malami da yake ganin ya fi so a danganta shi zuwa ga malamin sama da annabi ko suna ne na wani nau'in aiki aikin ko ba irin na annabin ba to amma su ahlus sunna tunda ba su da kowa a gaban su sai manzon Allah sai suke son a jingina su kai tsaye zuwa ga manzon Allah sai a ce da su ahlus sunnati wal jamaa wato mabiya sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda idan ka sami wani wanda yake bid'a ba zai da ce masa wannan ba ina fata an fahimta domin idan sun yi da'awar suka ce maka musulunci dan me zaka ce ahlus sunna su ma sai ka ce su cire kamban shi'anci kawarijanci kadariyanci jahamiyanci ko ba haka ba su cire sunan tijjaniyanci kadiriyanci dukkan wani abin da suka jingina ma kansu ko sunan malami ko sunan shehi ko sunan aiki su cire a koma tsantsar musulunci Qur'ani da hadisi to ba za su yadda ba sannan idan aka duba aka kalli kai sunanka da nasu kai da wa kake dangantuwa da malaminka da wani shehin garinka da wani waliyin garinka zuwa ga annabi kake dangantuwa kai tsaye su kuma suna dangantuwa zuwa ga wani mutum ba annabi ba dan Allah da mutumin da ya danganta maganarsa da aikinsa da annabi da mutumin da ya danganta maganarsa da aikinsa da wani ba annabi ba wane ne ya fi babban rabo ai ko hada ma ba za a yi ba ko hada ma ba za a yi ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga Umar dan Khattab yana rike da waɗansu takaddu an rubuta waɗansu bangarori na attaura a ciki ila Umar yana karantawa ne a matsayin wani abu na tarihi ba wai dan ya ɗauke shi a madadin Qur'ani da hadisi ba amma dan manzon Allah ya taka masa burki sai da nuna bacin ransa akai yace yanzu haka za ku yi yan khatab aw ma ataitukum biha bayda'a naqiya shin ban zo muku ba da turban nan ta musulunci farasal da ita gwanin ban sha'awa amma yanzu ka zo ka rike wadansu littafai na attaura a hannunka yace law kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa tibai da annabi Musa yana da rai da ba abin da zai sai da bi ne annabawan da duk suka wuce baya tun daga kan annabi nuhu alaihi salam zuwa yau inda Allah zai kaddarawa musu dawowa duniya yanzu to cikin su ba wanda zai aiki da littafin sa sai da alqur'anin da annabi Muhammad ya zo shi cikin su ba wanda zai aiki da sunnar sa sai sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan abinda Allah ya zana kenan a cikin ali imrana wa idza akhadha Allahu mithaqan nabiyina lama atitukum min kitabin wa hikma ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا ما معكم من الشاهدين أبن دعو بنجي تعالى يلي كهل قولا دكا النباوة يتي لما آتيتكم من كتاب دك أبن دعو نباكم للتافي قول إلي للتافي لي ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم sai ga wani manzo ya zo muku yana gaskata abin da yake tare da ku la tu'minunna bihi ku yadda lalle za ku yi imani da shi wa la tansurunna ku yadda za ku taimake shi qala Allah ce rasu a aqarrtum wa akhadtum ala zalikum isri kun yadda kun rike alƙawari da ku kan wannan qalu aqarrna annaba suka ce mun ji magani ya Allah qala fashhadu wa ana ma'akum min ash-shahidin to ku shaida ni ma ina shaida kan abin nan naku ma'ana dukkan wani annabi inda zai zo duniyar nan a yanzu ba zai aiki da littafinsa ba annabi Musa ba zai aiki da taurawa ba matukar lokacin Qur'ani ya zo annabi Isa ba zai aiki da Injila ba in dai ya dawo duniyar da Qur'ani zai aiki da haka ne ma Imam Zahabi cikin littafin Tajridu Asma'i Sahaba da ya tashi zana sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam a ciki sai zana da annabi Isa alaihi salam me hujjar kashin su dinin Zahabi yace ah annabi Isa manyan Allah ya bada labarin zai zo bayan duniyar nan ɗaya daga cikin manyan alamomin tashin kiyama kenan ga hadisai na cikin bukhari da muslim da sauransu idan ya zo fa ba wani sabon manzo ne zai zo da zai aiki da wani littafi ba zai yi aiki ne da alqur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace to kaga kenan sharadin zama sahabi al'amura guda uku yin imani da annabi ko ba haka ba ganin annabi din ko gamuwa da annabi ko da ba gan shi ba saboda makanta ka taba gamuwa da shi sannan abu na uku mutuwa akan haka yace to mun yi imani annabi Isa ya yi imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tunda ya bada bisharar shi kafin zuwan sa yajidunahu maktuban indahum fit tawrati wal injil ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu alaihim al-khaba'itha wa yadh'u 'anhum israhum wal aghlal allati kanat alaihim wannan mun yi imani da wannan yace sannan ya gamu da annabi a daren Isra'i a sama hadisi ya tabbatar da haka sannan kuma zai mutu kan imani tunda shi annabi ne manzo ne yace sharuɗan zama sahabbai duk sun cika to kaga a nan gurin inda dukkan annabawa za su dawo za su aiki dai da alqur'anin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da kuma hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam da haka sai ya zanto jingina kai zuwa ga sunna ita ce nisba dangantaka da ta kowace dangantaka falala doriya akan dangantakar musulunci da kuma ka dinga dangantuwa zuwa ga sunnar annabi din kai haka ne dan ka bambanta kanka da sauran mabiya waɗansu mutane ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to kuma ita kalmar cewa wani ahlus sunna ne ba da'awa bace ta baka ka iya da'awa da baka amma a samu maganganunka da ayyukanka sun gaskata ka akwai alamomi da ake gane ahlus sunna daga cikin manyan alamomi da ake gane ahal sunna wato ba yadda hujja sai alqur'ani da hadisi bisa ga fahimtar sahabban annabi a aqidar ahal sunna abinda qur'ani ya tabbatar da abinda qur'ani hadisi ya tabbatar bisa ga karantar wasu sahabban annabi to shine abinda ake sawa gaba a matsayin dalili dukkan abinda ba wannan ba to fa sai in ya samu goyon bayan wannan din sannan ya zama dalili abinda duk ba wannan ba wannan kaga aqida ce ta ahlus sunna tsantsar ahlus sunna domin duk wani mutum da za a nuna maka mai falala babu yanda za a yi fasa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam falala sahabban annabi sun samu shaida da tabbat cikin alqur'ani da hadisi Allah ya siffanta su da imani ya siffanta su da hijira ya siffanta su da cewa ƴan aljanna ne yayi musu kaza yayi musu kaza duk abinda ake bukata na gata Allah ya gama musu cikin alqur'ani والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم والذين آمنوا كجد إيمان يسم وهاجروا كهجرة وجاهدوا في سبيل الله سكي جهادي دم الله والذين آووا ونصروا da kuma waɗanda suka tarbi bakuncin annabi ɗin a Madina suka karɓi bakuncinsa suka taimaki addininsa kaga na farko muhajirai kenan na biyu al'ansar kenan domin na amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi wannan muhajirun kenan na awaw wa nasaru duka su biyan sai Allah ce ulaika humul mu'minuna haqqan waɗannan su ne mummunai da gaske ma'ana kila wani wanda ba su ba zai zama mummuni amma dan jabu amma dai su kam su ne mummunai da gaske gahir, tabbas ko ko kwanto babu to kaga kenan tafarkin waɗannan mutanen shine addini riko da karantar wasu shine addini dukkan wani wanda zai so ya faɗa musu bakar magana ko ya lakuce musu hanci ko ya jefo ɗinsu daga cikin su cewa sun aikata barna kamar yadda shi a suke yi a ce ai sahabi ya yi zina waye waye yi barna waye yi kaza su samu damar munana sahabbai dukkan su wannan jahilci ne kawo haka dan in ba haka ba in sahabbai sun yi dukkan laifin ba da suka yi Allah ba da labarin ya yafe musu to shi da aka wa laifin ya ce ya yafe kai ko me na kai Allah dai shi aka sabawa shi kuma yace ya karbi tuwansu laqad taballahu alan nabi wal muhajirin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 in an sa su cikin wancan taron ma duk sun shiga amma kar wani ce banda su sai Allah ya ware su da bantan sun shiga cikin taron can kuma aka sake ware su wa ala salasati allazina khulifu hatta idza daqat alaihim al-ardu bima rahabat wa daqat alaihim anfusuhum wa dhannu alla malja'a min Allah illa ilayhi thumma taba alaihim liyatubu inna Allah huwa tawwabur rahim to kuma me wani zai ce akan wannan Allah ya ce ya karɓi tubansu gaba da al da al-ansar gaba ya karɓi tubansu sai wani zo a ah, ni ban yadda ba ya yafe musu ba shi fa Allah ne ya ce ya yafe musu sai wani zo ce shi ban yadda ba har yanzu sai ya zagi Abubakar ko Umar ko Usman ko Aliyu ko wani zo ce shi har yanzu bai yadda ba sai ya zagi umma na Aisha ko wai ko wai Aisha da tun tana da rai aka yi mata kazafi wanda ya fika ta'addancin farko shine Abdullahi bin Ubay bin Salul suka yi mata kazafi aka jefe ta da cewa ta aikata zina Allah ya saukar da ayoyi sama da guda goma cikin suratul Nur ya wanke ta ta kuma aka tsinewa wanda ya kara cewa haka duk a cikin suratul nuri kaga an riga an gama magana sai wani ya zo ce yanzu sai ya mata kage to kaga duk wannan wato san zuciya kenan a hakikanin gaskiya ya yan uwa lallai qur'ani hadisi bisa ga fahimtar sahabban annabi wannan shine tsantsar addini to a wurin ahlus sunna wannan ita ce hujjarsa qur'ani hadisi bisa ga fahimtar magabata na gari bisa ga fahimtar sabon annabi sallallahu alaihi wasallam in aya zai kafa hujja da ita zai kokari ya bata da ma'anar da ba sabuwa bace ba akan abin da sahabbai suka sani ba kishiyar abin da sahabbai suka tabbatar bace ba in hadisi zai fassara zai bayar da fassarar da ba za ta ci karo ba da fassarar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wannan alama ta farko kenan wanda ake gane ahlus sunna da ita ko da wajen kafa hujja ahlus sunna baya kafa hujja da mafarki ahlus sunna baya kafa hujja da an ce sun ce kila wa kala an ce kaza ba kyau faɗa mana mana waye yake mu ma mu ji an ce kaza da kyau an ce kaza da falala to waye yake waye yake da ikon cewa din ahli suna duk ba sa kafa hujja da wannan an ce sun ce a ah, mafarki an yi mafarki da wane wane yana kaza wane yana ganin Allah duk mako wane yana ganin manzon Allah duk sati wane sun yi dawafi da manzon Allah juma'a da tauci ahli suna ba su da wannan hayaniyar ahli sunna qala Allah qala rasulullahi qala Allah qala rasulullah shine abinda ahlus sunna suka sani ba su san wani abu daban ba wannan ba sannan kuma abu na abu na biyu da ake gane ahlus sunna su ahlus sunna idan ka zage shi ko ka zagi malamin sa ko ka zagi babansa ko ka ci mutuncinsa ko na malaminsa ko na mahaifinsa a matsayinsa dan adam zai ji zafi amma baya ɗaure ƙiyayya da gaba akan wannan sai in ka ci mutuncin sunna din ne in ka taba suna zai taba ka inda za ka zo nan gurin ka kafa ka kai ta zagin marigayi shi kawo bakar mamudu gumi har garin Allah ya waye ahli suna ba za su yi makaranti ba za su ji zafi babu daɗi kam ka zagi malamin su wannan alama ce ta cewa suna son malamin su ba daɗi amma ba sa ɗaukan makami don su kare shi malamin sai dai abin da malamin ke kira amma idan ka zo kai wa Allah ƙarya ka ga aya ka fassara ba daidai ba ka ga hadisi ka fassara ba daidai ba ahlus sunna ba za su maka kara ba sai sun yi wa mutane bayani don wannan amana ce ta ilimi su faɗa a lokacin da suke faɗa kuma ba da kai suke ba kokari suke su mayar da ruwa ya gudana a magudanarsa ingantacciya dan ruwa idan ba a masa wajen tafiya ba sai ya je kuma ya shiga wadansu wurare ya ci gidaje inda bai dace ba to shine shine su abin da su ahlus sunna suke kai to kaga wannan sifa ce cikin sifofin ahlus suna wato ba sa ba da kariya ga zatin mutum gangan jikinsa a'a suna ba da kariya ne ga mai aqidar koyarwar manufar ta addini abinda duk aka yi wanda ya ci karo da kallahu kallar rasulullahi ahlus suna ba za su kyale ba wannan kam ko da garin ku daya ko da kai dangantakar su da kai dangantaka ce ta kai malamin su ne su almajiranka ko kai mahaifin su ne su iyayenka ko kai sarkin su ne su talakawanka wannan fa ba zai sa su yi maka da ba dan sai sun faɗi gaskiya ka'idar ahlus sunna kenan sannan kuma a abu da ke ƙara nuna wato a alamar ahlus sunna wanda ake gane su da sauran mutane a gane bambancin su ba sa gina gaba ko so akan wani mutum in ba annabin ba wannan akan sa kawai suke gina alwala wal bara gaba ɗaya ma aqudun bi annabi sallallahu alaihi wasallam domin wannan shine abin da su kuma yan bid'a ba su da shi domin yan bid'a zaka iya faɗin wata magana wadda ta shafi cikar da addinin musulunci amma ba su damu da kai ba amma in ka faɗo wata magana da ta shafi suka ga wani shehin su ko waliyin su to za su yi gaba da kai domin akwai waɗansu daga cikin yan bid'ar da idan ka zo ka ce Allah uku ne ma ba za su ji haushi ba a annabi isa dan Allah ne ba za su ji haushi ba za su iya maka albishi zama da in an zo zabe za su baka ƙuri'a duk baka ba ta haushi ba amma inda za ka zo ka ce waliyin su ba daidai yake ba to nan za su yi gaba da kai nan za su yi gaba da kai to kaga wannan wannan ba karamin hadari bane ba sannan wani abu na gaba mai matukar muhimmanci da ya kamata ƴan uwa su gane wato bambanci tsakanin sunna da bid'a ahlus sunna a wurin su babu wani mutum ma'asumi sai manzon Allah manzon Allah ne ma'asumi wanda baya kuskure Allah ya riga ya tsarkake shi ya tsarkake aikinsa ya tsarkake ganinsa ya tsarkake harshensa harshensa Allah ce wa ma yantaku anil hawa in huwa illa wahayin yuha ma'ana baya furci kansa zuciya duk abin da ya faɗa wahayi ne kaga an tsarkake duk abin da zai faɗa da bakinsa ganinsa ma zagal basaru wa ma taga zuciyarsa ma kazaba alfuadu ma ra'a aikin sa gaba daya wa ma atakum rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dhakara Allah katira da haka a aqidar ahlus sunna lalle idan manzon Allah ya faɗa abu ka fahimta baka fahimta ba yayi maka dadi bai maka dadi ba ka ji dadi baka ji dadi ba ya saba gidanku yayi daidai da gidanku dole ka bi dan baka da wani shugaba da yake shi a haka sahabbai suka rike masa mubaya'a suka ce mun yi wa annabi mubaya'a bisa ga abin da muke ki da abin da muke so bisa ga abu mai tsanani da abu mai sauki bisa ga abin da ya mana daɗi da abin da bai mana daɗi ba bisa ga abin da muke da karsashi da walwala wajen yi da abin da ba mu da karsashi da walwala wajen yi sun riga sun sallama kawai in annabi shi kenan. babu sauran wani mutum kuma da zai zo ce wani abu a yadda da ukulla qaulin inda qauli muhammadi Fa fama aminun fi dinihi ka mughamiri in dai annabi ya faɗa magana ta riga ta kare to a wurin ahlus sunna kenan annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya tsarkake shi baya kuskure cikin duk abin da zai isar na addini ma'asumi ne min kabalillahi allamul ghuyub amma wanda duk ba annabi ba zai iya daidai zai iya kuskure in yayi daidai sai a karbi daidai din sa in yayi kuskure sai a sai a bar masa kayansa lokacin da yayi kuskure sai a kalla tsakanin kuskure dinsa da daidai dinsa wanne yafi yawa idan daidai ɗin sa ya yawa to kuskuren sa guda ɗaya ba zai sa a rushe alherin sa ba sai a roka masa gafara Allah ya yafe masa kuskuren sa idan kuskuren sa ya yawa sai ya kokarin jan hankalin sa cewa yaya za a yi gyara kuskuren sa ina fata an fahimta kaga bayan annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan al'umma sai da na abubakar ke bin baya ba wanda ya fi shi balla cikin ɗaiɗaikun mabiyan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga nan sai sai da na umar ibn al-khattab daga nan sai Usman bin Affan daga nan sai Ali bin Abi Talib waɗannan mutane dangantakar su da Annabi sallallahu alaihi wasallam ba wai dangantaka ce kadai ta shi shugaban su so mabiyansa kadai ba wato bayan wannan masu kansa ne dan Annabi ya aure ummu na Aisha ya ga sayyidina Abubakar Siddiq ya aure na Hafsa ya ga Umar al Khattab sannan ya aurar da ƴaƴansa guda biyu ruqayya da ummu kulsum ga sayyidina usman bin affan ya aurar da wannan ta rasu ya ƙara masa ɗaya ta rasu yace in ma da muna da ta uku da mun ƙara maka sannan ya aurar da Fatima ga Ali bin Abi Talib Fatimar da Annabi yake cewa bad'atun minni yasu'uha ma yasu'uni wa yasurruha ma yasurruni abinda duk zai bakanta mata ne zai bakanta mun abinda zai dada mata zai dada min tsoka ce daga jikina Fatima inji Annabi sallallahu alaihi wasallam ya aurar da ita ga Ali bin Abi Talib sannan kuma dukkanin su suna cikin as-sabiqun al-awwalun sannan dukkanin su suna cikin al-ashratul mubashshirun bil janna sannan dukkanin su sune khulafa'ur rashidun wanda duk ba so ba khalifa bane sai dai ake masa sarki amma sune halifofin annabi dan su mulkin su khilafa ce ta nubuwa wanda annabi ya bar duniya ya bari suka yi shekara 30 suna yi to amma tare da haka idan abubakar siddiq ya faɗa wani abin da ba daidai ba sai sahabbai suke masa ba haka bane ba wannan bai nuna ba sa kauna shi ba suna kauna shi kuma suna girmama shi sama da kowa amma sun san shi ba masu bane da haka sai su saka masa burki idan Umar dan Khattab ya wani abu ba daidai ba sai sahabbai suke ba haka ba sai masa inkari in Usman ya abinda ba daidai ba sai sa bai suke ba haka ba in Ali ya abinda ba daidai ba sai a ce ba haka ba to dan Allah idan da Abubakar da Umar da Usman da Ali an musu inkari to wane ne wanda zai zo bayan su kuma ce ba za a masa inkari ba idan da Abubakar da Usman da Ali radiyallahu anhum ajma'in sun kasance ba ma asumai ba suna iya yin kuskure to waye zai zo daga bayan su kuma a ce baya kuskure to amma kaga da awata in bid'a sai a ce idan shehun kai faɗi magana kawai ka sallama ka bi haka wanda daga cikin su yace wa sallimil amra lahu la ta'tarid walau bi isyanin ata idan furid yace ka sallama masa al'amari gaba daya karka ce dan me ko sako kaga yayi yace to a lokacin an farlanta yayi saban ne shi gare shi in kana ta cewa kuma kai kai magana aji an farlanta masa kai kuma sai kai me naka a ciki shehi ne an farlanta masa dan Allah dan Allah wannan magana idan idan muka yadda da wannan ba sai mu bata addini ba to wannan ne ya kamata al'ummar musulmi su fahimta su dauki wani madubi su rinka hangawa suna gane al'amura yadda za a rarraba kuma a kwanaki nake cewa waɗansu nake faɗa a Kano a wata hutuba da na ta Juma'a nace dukkanin shehunai da muke girmama da ake girmama su da waliyai akwai waɗanda suke na kwana akwai waɗanda suke na nesa idan akwai wanda sun shahara nan kasar akwai wanda ba su shahara ba amma mu ɗauki waɗanda suka shahara idan ka ɗauki shehu abdul qadir ya zo karni na hudu zuwa na biyar ko wani lokaci makamancin haka ma'ana an yi shekara sama da ɗari uku zuwa ɗari hudu ana addinin musulunci lokacin ba a riga an haife shi ba sai aka haife shi idan ka ɗauki shehu ahmad tijani ya zo shekara ta dubu da ɗari ɗaya da hamsin ma'ana an yi shekara dubu da wani abu ana addini kafin a haife shi to lokacin da aka haifi waɗannan maluma sai muka ɗauka cewa misali a yanzu idan mutum baya tare da su in yi addini bai yi ba tambayar da mutum bai zai mana to ina hukuncin waɗanda suka yi addini kafin haihuwar waɗannan malaman addinin su ya yi ko bai ba dan idan muka dauka cewa duk wanda yau bai yi tijaniya ba to ko ya addini baya da addini abinda wannan ke nufi fa duk waɗanda suka yi addini tun daga lokacin da annabi ke makka zuwa zuwan sa madina zuwa barin sa duniya har ya zuwa shekara dubu ɗaya da ɗari ɗaya da hamsin duk waɗanda suka yi wannan shirme suka yi tunda a lokacin babu shi yau tijani balantana ce sun yi tijaniya ko dai mai da addinin su yayi ashe kenan wannan nufin ba sai shiga ɗariƙa ba addini na zai ko kuma mu ce addinin su bai yi ba anan mun mai da martani haka addinin su gaba ɗaya to haka in muka ɗauki shehu abdul qadir kuma wani abu da mutane ba sa ganewa shine kasancewar wani yana da ilimi yana da falala yana da daraja yana da yana da yana da daban kasancewarsa kuma shin maganarsa in yayi shi din ta zama hujja a karbe ta a kyale ta alqur'ani da hadisi wannan kuma daban domin dukkan waɗannan shehuna da ake ambatan su ba wanda ba a danganta shi zuwa ga gidan annabi kowanne ana kokarin a ce jikan annabi ne to a nan gurin abinda zaka cewa abokin zankanka na sallama jikan annabi ne idan jika na gari ne sai na kyale maganar sa na kama ta kakansa sai ya shi na na sallama jikan annabi ne na sallama yana da falala na sallama na saki amma da shi jikan da kakan waye fa falala kaga duk abin bai kai rigima ba abu ne maganganu ne da za a warware su a cikin ruwan sanyi babu zagi ba cin mutunci tattaunawa da buga misalai tunda dai mutane da dama Allah yana ba su basira ta su buga misali su yi kwatance to sai ai ta buga misali ta yadda za a gane komai da komai a hankali cikin ruwan sanyi kar wanda ya faɗa kar wanda ya tashi hankali bilal duk wanda ka jira cewa ai tashi hankali ba da gaskiya ne duk mai gaskiya baya son a yi tashin hankali menene ribar da kake so a cikin tashin hankali me ribar da kake so a cikin tashin hankali kuma idan ka bi salsala a cikin alkur'ani duk wanda ka je sai a yi rigima to baya da gaskiya kuma duk wanda aka kore shi kaf aka kai shi bango wai wai wai sai da zai kuma baya sai karba gaskiya kawai sai na tsare ya zama shago abin da yake jira kawai a samu dan anacin da zai buga masa ai to kaga wace aka yi kenan ka duba annabi Ibrahim alayhi salam am wanda ke khalilullahi ne da ya zo samu mutanensa ya kiraye su suna bautar gumaka ya kiraye su ya kiraye su ba su ji ba sai ya aiki da hankali wanda ya kamata ko ba dalilin shari'a hankali ya sa ka fahimci gaskiya ka gane ta da ƙarya gumaka suka zo suka tara suna bautar musu ya zo duk ya rarraɗe gumakan gaba ɗaya sai guda ɗaya babba ya bar shi da gatari a jikinsa aka zo ana cewa waye man fa'ala hadha bi halatina innahu lamin zalimin waye yazo bige mana alloli lalle azzalimi ne ma'ana wannan wani irin hankali ne wannan Allah ka da zai kare ka yanzu an muje shi kana so kuma ka tare masa fada kuma inda ya cika Allah a tambaye shi mana ya bayanin wanda da shi amma aka ce qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu ibrahim ai da mun ji wani saurayi yana aibata mana alloli sunansa ibrahim قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون أك جاء كاو أنا إبراهيم سكت أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم يزكي كاو قال لهم هكا بل فعله كبيرهم هذا بابو أنا ببن لي شنو ببن لي بابو نجل قاتري على ديوة سيني يا فكر من ينقلنا يرى لا ديسو كما فاسألوهم إن كانوا يت... تسود أكا دكيسو كتنبيسو مرسيمكو بينهم وإلي كيسو كاكا دنن قرن ينسو يبرهن عليهم ويقيم عليهم الهجة hujja yake kafa musu ku tambaye su mana fas'aluhum in kanu yantiqun sai suka ce laifi laqad alimta ma haula yantiqun <laughs> kasan ba sa magana ba sa magana to ba sa magana dan me kuka wuta musu kaga anan gurin da ya zo nan karshen da sun yadda cewa eh waɗannan gumakan ba sa magana ko ba su da tasiri nan take sai musu inkari na zahiri أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون kwalika bauta abinda ba ya iya cutar da ku ba ya amfana da ku tunda abinda kuke bauta ba Allah ba ba za ku hankalta ba to daga nan gurin an je karshe bai rage kuma sai faɗa qalu harriquhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin ku kona shi a haka rami ubunu lahu bunyanan fa alquhu fil jahim hujja ta riga ta kare yanzu abinda rage sai faɗa sai dake dake wallahi in baka daina ba sai mun jefe ka qala rabbi inna qaumi kazzabun faftah baini wa bainahum fatha wa najjini wa mamma iya min almu'minin فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون ثم أجر... ثم أغرقنا بعض الباقين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم حكى النبي لوط da ya kore mutanensa suka ce la illam tantahi ya lutu la takunanna min al mukhrajin wallahi idan baka daina ba sai mun kore ka daga gari in je ina sun kun kore ni in tafi ina ma'ana sai an kore ka ko ba ta sai an jefe ka can za a jefe can za a kore za a kore mutum da gari can za a kone ka duba annabi Ibrahim tsakanin su da babansa da da mahaifi ba amma ce la illam tantahi la arjumannak wa ajurni maliya wace mun daga ni in baka dana ba zan jefe ka to duk wannan wanda kaga duk bakin sa na kumfa ya rasa yadda zai ya kai goro ya kai mari ya ziga wannan ya ziga wancan a yake tana a tada hankali ma'ana an kure shi ya rasa yadda zai kenan akhiru asan yatawakka'u alaiha hiya alfitna karshen sandar da zai dogara da ita ya dan numfasa shine ta yadda fitna amma ba haka ba sai ai bayani ba sai ai bayani ka'idar qur'ani da hadisi kenan hatu burhanakum in kuntum sadiqin ka kawo hujja in kawo hujja ka ce in ce ka faɗa in faɗa shikenan mutane ko su fahimci gaskiya kar ka zagi kar in yi zagi kar ka ci kar in yi mutunci ba daidai bane ba in ce zan yi maka ba'a in aibata wani sashi na jikinka ko in aibata yarenka ko kabilarka in dai nayi haka to dalili na ya kasa kenan ba daidai bane ba ka aibata wata halitta tawa ka aibata wani sashin jikina ka aibata yarena ka aibata kabila ta ka aibata wannan wa in har kai haka dalilin ka ya kasa kenan sai ka fake wani wuri ka koma gambara ko dan kama amma idan mutum yana da hujja ko dalili babu wani magana ko ba a babu magana wani gambara ko kama sai mutum ya kawo qur'ani hadisi sai a shan fada sai a baje koli sai al'ummar annabi ta fahimci gaskiya kuma wai yanzu abubuwa irin waɗannan na addini dan Allah idan ana zaman lafiya ake fahimta su koyan ana faɗa to dan me muke so su mun faɗa ku ɗauki ka'ida duk wanda yake son faɗa fa baya da gaskiya fa duk wanda yake son a tashi hankali a yi waye baya da gaskiya fa kuma duk wanda kaga yana sa cewa a tashi a tashi hankali wanda zai zuga ya tashi hankalin babu dan sa ciki sai dai ɗauko ƴaƴan mutane sai ya sa su sai su tashi hankali shi kuma ƴaƴansa suna gida suna karatu ko kuma ƴaƴanku suna tashi hankali duk wanda za ku ja a tashi hankali kuma wani abu da ake gane malamin bambanci tsakanin suna da bid'a da shi mai kokarin ya dasa mutane kan suna kokarin sa ya dasa mutane su fahimci addini ko sun san shi ko ba su san shi ba ko sun masa alfarma ko ba su masa alfarma ba ko suna bashi kuɗi ko ba ta bashi shi dai su fahimci addini da yawa daga cikin waɗanda suke zuwa wajen wa'azi lokacin da ahlus sunna ke wa'azi zaka samu waɗanda ka na janabiyo ka ne amma babu wata alaka ta fasinal idan an tashi tsakanin malamin da almajirin bai ma san wata unguwa yake ba a wani ofis yake ba a wani yake ba mai bid'a kuwa in dai kai almajirin sa ne ya san ka to ka shiga uku in dai kana da haske wallahi ka shiga uku kana Abuja ya san ofis ɗinka kana kasuwa ya san rumfar kasuwarka duk waɗansu matsaloli nashi na rayuwa akan ka zai tsora maka ahlus sunna baya haka ahlus sunna kokarin ka fahimci addini ka bauta Allah ko ka zo wurin ko ka zo jansa ba duk ka sa din daga nesa kai aiki ne shi amma ba sai ya rika sa maka wani haraji haraji ba ba sai ya rinka banka wani maganar kujeran umara ko kujeran aikin haji ba babu wannan a cikin abin da ahlus sunna ka bashi baka bashi ba wannan duk kai ta shafa shi dai gurin sa ya isar maka da sunna din kai aiki da ita gurin sa ya hada ka kai tsaye da baban kasim ba ya haɗa ka da kansa ba malamin sunna baya tsoratar da kai kowa sai Allah ita ka ji tsoron Allah Allah yana da wuta Allah ne halakar da adawa shi halakar da samudawa shi halakar da fir'auna shi yayi waye yayi waye malamin bid'a kuma mu za a sabawa to ku kuma ku ne suwa mu ne za a sabawa in aka yi mana ba daidai ba za a ga ba daidai ba mu ne anan yana tsoratar da kai ne kansa yake tsoratar da kai ba Allah ba to haka malamin bid'a yake malamin suna kuma yana tsoratar da kai Allah ka kare dokar ka kai da ka kare dokar Allah in ka kare dokar Allah Allah zai fushi da kai Allah yana da azaba Allah yana da aljanna idan mutum ya bi shi Allah yana da wuta in mutum ya sa amma malamin bid'a ba haka yake ba ko malamin sunna kokarin sa al'umma su yi karatu su fahimci addini amma malamin bid'a suna da wani abu kuma na taɓa faɗa mutane a tafsirin Maiduguri nake cewa mutane um, malamai za ka iya kasa su kashe uku akwai malamin da zai birge ka shi birge ka kawai zai akwai malamin da zai tsorata ka ya firgita ka akwai malamin da zai koya maka addini shi malamin da zai birge ka zai zo ya ta baka waɗansu kinsoshi da labarai ya kamo wani zance nan bai karasa bai jona da wancan ya kawo nan ya jona ya harhaɗa ya fitar sai abin ya burge ka ka ji haɗi, amma in ka tashi aka tambaye ka me ka fahimta na addini wanda a yanzu ne ka fahimta da kafin ka je wajen baka fahimta ba me ya karu cikin darajar imaninka alakar ka da Allah karuwa sai ko raguwa sai ba abin da ya karu ko ragu zaka je wurin sa sau ɗari kai ne dai wanda kake zaluncin nan a kasuwa baka daina ba kai ne dai wanda kake barna cikin harkar gwamnati baka daina ba kai ne dai wanda kake albushi wajen sayar da sayarwa baka daina ba in ma mace ce ita ce dai wanda kake miji rashin mutunci bata daina ba in ma kai ma azali ne kana tutar iyalinka duk baka daina ba saboda shi malamin ba addini ke ko da kai ba burge kai ke to sai ya taimaka wannan dabarun ya dauko nan ya fita nan ya shiga nan gurin ya fita nan ya shiga karasa mai ka fahimta to wannan zai burge ka nan in zaka yi shekara 100 ba ka fahimta addini ba wajen sa akwai malamin da zai tsoratar da kai wanda irin masu tsumbu irin masu da'awar karama irin masu da'awar walisaka. Hmm. su cewa su ba a saba musu wali zai fushi da kai wali zai wace da kai abin da na cewa mutanen Kano ko nan ba ku da waɗannan matsalolin wallahi Kano ne ake da wannan matsalolin abin da na cewa mutanen Kano na ce yanzu ko al'ummar Kano da kuke da awar waliyan idan mutum ya rasa kasuwanci su ne in mutum ya rasa waye wali ne ya fushi da shi na ce dan Allah ko al'ummar Kano da ake muku wannan barazanar ko duba ɗin nan mu da ire-iren mu ko ni Ja'far ko wane ne da wane ne da wane ne ba fa wali ɗaya muka wata waye ba dukkan waliyan muka wata waye gashi muna ci gashi muna sha gashi muna zuwa haji gashi muna zuwa umara gashi muna karatun qur'ani zamu kirawo aya cikin ikon Allah kaga ta zo zamu mu haddace hadisi mu haddace aya ba wani waliyin da ya isa ya fushi ya ce ya shafe qur'ani da ke kanmu to dan Allah me da wani tsoro to wai duk sai mutane nace nace ko ba haka ba nace kuma ku fita wajen karatu tafsiri da muke na ranar juma'a nace ku fita duk wanda ya isa je kirge adadin mota ko mashin da suka zo wajen ba zan su kirgu ba nace to duk wanda suke zuwa nan muna fa wai duk sunan ku duk ya sun yi fushi da ku amma gashi da mota kuka zo da mashin da waye idan wali ya fushi da ku ya kwace motar da mashin din mana kuma nace su me yasa waliyan sai dai su yi fushi da mu musulmai dan Allah yadda waliyan nan idan an yi fushi da su suke jan haushi dan Allah su gama mana da Isra'ila mana mu huta wani irin wani ne wannan sai dai su yi fushi da kai musulmi da kai musu ba daidai ba amma sun kyale yahuda suna kashe falastinawa a falastin sun kyale su bushi suna zalunci sun kyale su eh, rasha suna karkashe musulmai a chechenia sun kyale filifin ana karkashe musulmi a yankin moro sun kyale ana zalunci wani irin waliye ne su sai dai sai dai kai kawai bawan Allah nan gurin sun yi fushi da kai ka rasa kasuwa amma ga arnatan sun kyale su ba su karkashe su ba an huta wannan kenan na sake ce musu na sake ce musu kun ga idan ahlus sunna aga yayi shiga mai kyau ya sa riga ya sa mai nan sai a ce saudiya ta shi. ya an ganshi Allah ya jarrabe shi arzikin sa ya kare sai a ce ya suka fushi da shi nace kun ga anan gurin ku kuna da matsala ma'ana yan saudiya alheri sai ke hannunsu ku kuma waliyan ku sharri ne ke hannunsu ba haka bane ba ai da kamata yayi ma in ne shiga mai kyau a ce ka gani duk da haka yana saba wali amma tun da wali yana da karamci ya ya yayi hakuri ya taimake shi kaga nan sai zanto a ce wali yana da tuska biyu yana tuska ta alheri yana tuska sirri amma sai zanto su yana tuska sirri sai kawai da su in ka rasa gida su ne in ka yi wane ne su ne in an kure ka daga aiki su ne amma in ka yi kuɗi saudiya in an baka aiki saudiya in ka ta zaɓe saudiya in ka yi waye waye saudiya ma'ana saudiya gaba ɗaya ta kuma ita kun tara mata alheri gaba ɗaya kenan in ka gina masallaci saudiya in ka yi waye saudiya makaranta saudiya ba da guraben karo ilimi saudiya to amma karewa a kasuwa wali kola daga aiki wali kola daga makaranta wali dumoshin a makaranta wali rashin aikin yi dan Allah dan Allah nan ba cin mutuncin waliye kuka yi ba mu da su waye zagi waliye Wani kuka zagi waliye kuka yi wa waliye abai ba a sani ba kuke wa waliyai shi duk ba a gane ba sai yau dai da muke fasa kwan ya yan uwa a gaskiya wato lokaci ya yi da musulmai za mu shiga sai mu duk wanda yake son addini qur'ani da hadisi qur'ani da hadisi kuma duk wanda yake son fahimta addini ya fahimce shi kan fahimtar magabata qur'ani hadisi bisa ga fahimtar sahabbai tabi'ai tabi'u tabi'ina kuma mu mayar da hankulanmu kan kalubalen da ke fuskantar mu a matsayin mu na al'umma a wannan kasa sama da matsaloli da ke tsakaninmu matsaloli da ke tsakaninmu fa kar mu taba dauka zagi ne zai walwale su wallahi ilimi ne zai walwale su kuma duk mai san a walwale su sai ya ci gaba da karantar da mutane ya ci gaba da wa'azantar da mutane kuma mu gane cewa wato a yau a cikin dukkan wani babban malami da ake da shi ga masallacin juma'a na kofar gidan mai ba sarkin Bauchi idan mutum ya nemi alfarma ce zai karantar da sahih bukhari ko da so bi a wata za a hana shi sai a sa sahih bukhari ko a sa sahih muslim ko a sa tafsirin qur'ani to ni abin da nake nufi abin da nake nufi duk malamin da yake son a fahimci addini sai me sai karantar kuma wajen karantarwa ya karantar da yayin al'umma ba ya'yansa kaɗai ba ya karantar da yayin al'umma kun ga yadda sunna take malamin sunna yana son ya karantar da al'umma gaba daya da ya'yansa da wanda ba ya'yansa ba amma malamin bid'a sai dai karantar da ya'yansa ko kuma sauran ya muku wazi kaga ko miji tsakanin wazi da mai zaka samu wani ya yi shekara 20 yana jin wazi amma har yanzu in ka bude masa Qur'ani ba zai sa da baki ba amma wanda aka yi kwana 30 ana dora masa karatu na 35 zai fara sa da baki to kaga ko mun tsakanin wanda zai ta yin wa'azi da yayi a daren maulidi ayi wa'azi ayi wa'azi ba za ka fahimci addini ba nan wanda zai tsora ma karatu ko dora wadanka karatu kuma za ka samu cewa duk malamai na bid'a a duk inda suke wallahi gidajen suke ginawa ba al'umma su ba gidajen suke abin nan marigayi ta Abubakar mahmudu Gumi da waɗansu suke zagin sa yi magana kwanaki nake cewa a bayan rasuwarsa zuwa aka ana cewa waye zai zama halifansa ya koyar da karatun da yake karantarwa cikin mutanen da aka kawo babu ɗansa an kawo malam sunusu gumbi an kawo Sheikh Muhammad Awal Abubakar an kawo amininsa wato malam Halil Binji an kawo waye an kawo waye duk waɗanda aka kawo cikin su ko ma local government ɗaya ba wanda suka hada da marigayi Sheikh Abubakar Gudu ne local government ɗaya ma bata hada su ba ballantana a ce ma ɗansa ne to kaga malamin sunna kenan shi ba wai ƴaƴansa yake kafa ba tare da cewa yana da manyan ƴaƴa akwai ɗansa Dr. Ahmad yanzu haka yana yana karatu a Ummul Qura University aboki na ne wanda da idan ana magana zuwa gaje shi ba sai a kawo shi zuwa gaje shi ba ko da bai cancanta ba da dai kawai komai gado ake a nan kasar na son zuciya ko ba haka ba to amma ba wanda yayi tunanin wannan saboda sunna ake yi saboda sunna ake yi duk malamin sunna zaka samu cewa ba wai ɗansa yake kawo ya gaje shi ba kuma gashi ko da abin nan waye cikin malaman da suka rasu na kwanan nan misali a Sheikh eh, Ismail Idris da ya rasu dan sa kawai gaje shi Sheikh Mala Ibrahim ba mai shinkafa da ya rasu dan sa kawai gaje ya gaji karatun sa ba malamin sa sai dai ke ba ba aminin sa bane ba to ka kawo mun malamin bid'a ɗaya da ya ba da ya bayar da almajirin sa yace shi zai gaje shi wallahi sai dai ƴaƴan su amma ba sa kawo mutane su ce wai kai ka zo ka gaje su saboda menene komai su suke so su yi kaka gida in an gaishe su wuri su tura yayansu amma a ce ga almajirin su ba za su tura shi ba su kullum abin da suke so wai ko mutane an yi ku dan ku zama muridai su kuma an yi su don su zama waliyai da shehina kawai ku dangin gidan ku dangin gidan muridai ne amma su ba za su ka su koyawa dan wani karatu ya iyaye gaje su ba zai yiwu ba wallahi wannan kuma shi ya kashe addini a nan kasar shi ya kashe addini da haka kira muke ga malaman mu cewa lokaci yayi da za a binne kuma wallahi riba ce mutum a kawo wanda zai maka opposition wannan riba ce a rayuwa um, ibn azm zahiri yake cewa da mutum ya zage da mutum ya yabe ni gare ya zage ni sai aka ce me hikimar ka yace a ah, yace idan ya zage ni ɗaya daga cikin biyu ne ma dai abin da ya faɗa game da ni gaskiya ne yake to sai yi kokari in gyara amma abin da ya faɗa game da ni ƙarya ne to kaga yayi mun ka gyara rage mun zunubi amma idan mutum ya yabe ni amma bona da yayi gaskiya ne sai in ji daɗi yace kaga jin daɗin da ne zai rushe mun wani bangare na lada a wajen ubangiji ko Allah kalle ya dakushe mun niyyata ta nan gaba amma kuma ƙarya yake abin da na faɗa ba alheri na bane ba amma da ya faɗa sai na ji daɗi yace kaga anan gurin kuma ya fahimta na da zubarna na san ba haka nake ba amma da aka ce haka nake kuma na ji daɗi an gane ko hibu na yi madu kenan bi ma lam yaf'alu wanda Allah ce fala tahsabannahum bi mafazatin min al'azab to kaga ashe idan ka samu yara matasa waɗanda waɗansu ƴaƴanka da waɗansu jikokinka za su taso su faɗa wani abu wanda yake duk abin da suka faɗa game da kai ubangiji ta'ala ya baka shekaru ya baka qur'ani ya baka kaza sai ka tsaya ka auna ka gani me suka faɗa wanda ƙarya suka yi mun me suka faɗa wanda gaskiya ne abin da ke gaskiya ne tsakanin da ubangiji sai yi kokari in gyara abin da ke ƙarya suka yi mun sun yi mun kagi kenan Allah zai saka mu magana ta riga ta kare to wannan idan da za mu ɗauki wannan matakin za samu sauki amma lallai a nan gurin ne ina kira ga mabiya lallai dukkan wanda ya zo ya ce mana wai mu kyale musulmi mu zaɓi kirista to fasan zuciya ya faɗa mana na faɗi wannan magana a Kano zan sake ta ta yanzu ka san a Kano ni akwai yan ɗarika tun ba da ma ba rawatan sun ce sun yanke mahukuncin kisa tun tun suka ce sun yanke mahukuncin kisa an yi waye har program aka yi aka yi a rediyo live aka yi zage-zage da hayaniya da cin mutunci iri-iri da sauransu aka duk wannan malaman suka kasa sai suka nemo mawaka na ce aiki kenan ma'ana malamai sun kasa yanzu an koma kan mawaka su tare musu faɗa a yi kage a yi zage da sauransu amma wallahi tallahi duk wannan abin bai taɓa sa ni na canza abin da nake gani shi na fahimta Qur'ani da hadisi ba abin da nace da su nace tabbas idan aka zo zabe a wuri ga musulmi tantagariya wanda yake ana sa ran kwatanta gaskiyarsa, ga wani musulmi rubaba rubaba nace zan zan wannan tantagariyan in kyale rubaba rubaba idan aka zo zabe ga krista amma ga musulmi dan tijaniya ga musulmi dan kadiriya wallahi tallahi musulmin nan dan tijjaniya ko dan kadiriya shi zan zaba ba zaba kirista ba idan wani malami ya ce shi ba zai zabe ni ba ni ɗan izara ne ko ni ahlus sunna ne yana da hujjar da zai faɗa wa Allah amma ni in na ce a zaɓi kirista a kyale dan tijjaniya ba ni da hujjar da zan faɗa gaban Allah ni ba wai ramuwa nake irin ta mutane na kan titi ga magarin mutane ba duk wanda ya zage ka kai maka ce kai ma haka ba haka bane ba menene maganan nan da ake faɗa jama'a suna ji addini ce za a tambaye mutum akan ta ranar tashin kiyama wallahi sai Allah ya tambaye ka abin da ka faɗa wa mutane me ka dogara da shi ko me hujjarka wani ya ce duk da zagin da indijiyana suke mana da menene ce duk zagin da suke yi din fa domin ni na yadda cewa saba'in zuwa tamanin cikin ɗari ɗinsu an ba su addini ne a gungunce waɗansu suna yi da ikhlasi gaskiya iyakacin gaskiyar suke kuma da yawa abin da zai nuna maka haka ka kwatanta tsakanin shekaru goma suka wuce da yanzu dan Allah yanzu ana samun sababbin mutane su zo su shiga tijaniya so ake a daddan ne na ciki kasa fita irin gaskiya ta tsile da na bakinta amma ahlus sunna duk inda masallacin ahlus sunna yake me yake yi kare yawa yake yi karewa yake duk alu inda ba masallaci ma yanzu akwai inda da masallaci kaza ne yanzu akwai duk inda alu suna suke to kaga ya za ka hada da waɗannan da waɗancan mutumin da ka riga ka ci nasara irin wannan akan shi me yana kana rikici da shi kuma kuma nasarar ba ta ka bace ba nasara ce ta Qur'ani da hadisi addini ne na fitra saboda haka ya ƴan uwa dan Allah kar waɗansu daga cikin ku wai dan an faɗi magana akan su mummuna wani ya je yana cewa wai shi ma da zabi dan tijaniya ko dan kadiriya gara zabi kirista wallahi kuskure ne billahi lazi ka faɗi wannan baka da hujja a wurin Allah ranar tashin kiyama a iyakacin ilimi na da bincike na wallahi a yau dan tijaniya ya wuce suka tsaya zabe shi da kirista na rantsa da Allah dan tijaniya din zan zaba dan shi yana yana yana ji shi musulmi ne amma in aka same shi ranar da zai fito ce shi fa ba musulmi bane ba shi shi dan tijaniya ne sai ce to kaga wannan ya bani adireshin sa ya kamata ku fahimci wannan da kyau wallahi zu saba'in tamanin cikin ɗari ɗinsu wallahi an kifa su ne ba daidai ba kuma babbar hujja da faɗa muku shine ku gane tsakanin masallatan ku da nasu kuma duk abin da za ku ganin malamai yanzu ran suna ɓaci suna ganin mutane suna ta fahimta abin da da sai ka bi dare ana janye ana yanda kafin a baka yanzu a rediyo ma ake rabawa duk wanda zai karɓi tajali a rediyo za a baki amma da sai ka bi dare sai ka yi wasu da sai ka kama kafa a ce ka dawo gobe ka dawo jibi to ka yi waye waye yanzu kuma duk an riga an fahimta duk an gane an yi walƙiya duk wanda yake cikin duhu ya fito mun gan shi walai walƙiyar qur'ani da hadisi ta haska jama'a zan dasa aya a nan gurin fata na ubangiji subhanahu wa ta'ala ya taimaki addinin musulunci da musulmai ya kaskantar da kafirci da kafirai kuma duk wani hau Allah madaukakin sarki ya kawar da musulmai kuma ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ba mu zaman lafiya a garin mu da jihar mu da cikin garurukan mu gaba daya wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh alhamdulillah Allah ya saka wa malam da alkhairi kafin tambayoyi akwai